Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na da Hashin kuma tare da Amina Bahar Auna da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wannan shiri na daren ranar Laraba. Sha biyu ga watan Yulin shekarar 2023. cikin shirin za a ji cewa bayan da gwamnatin jihar Borno ta haramta sayar da tsaffin karafa a jihar masu sana'an na roƙon gwamnan jihar da ya duba makomarsu da ta iyalansu. Haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan yadda rundunar sojin Najeriya ta gudanar da bikinta na wannan shekara a karo na da sittin. sai kuma shirin wasanni a takaici wanda zai kama na labaran duniyar wasanni da kasar ghana amma fa duka sai amina ta fara bamu labaran duniya tukunna. A yau laraba ne shugabannin kungiyar tsaro ta NATO suka gana da shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky yayin da suka rufe wani taron koli a bamban birnin kasar Lithuania inda suka jaddada goyon bayansu ga Kiev na shiga kawancan amma ba su kulla wani takamaiman alkawari ko lokaci da Zelensky ya nema ba. a yau mun haɗu a matsayin daidai da juna ina sa ranar wato ina sa ran ranar da za mu haɗu a matsayin waɗanda suka kulla ƙawance in ji sakatare janar na neto john stolensberg a cikin sanarwar da suka rubuta jiya talata shugabannin sun ce za su iya mika goron gayyata ga ukraine don shiga cikin ƙawancen idan abokan ƙawancen suka amince kuma aka cika sharuɗa. kasancewar kiev a cikin kawancen na neto a tsakiyar mamayar rasha zai buƙaci abokan kawancen su yi amfani da ka'idar kai hari kan ɗaya kai hari ne ga kowa wanda ke kunshe a cikin mataki na biyar na kunnen dokar kungiyar lamarin da zai sanya mambobin cikin rikici kai tsaye da moscow duk da yake bata tsawaita saurin zama memba ba nato ta yi watsi da bukatan da ta gabatar wa ukraine na cika sharaɗan shiga ƙawancen jerin manufofin siyasa tattalin arziki da soja wanda dole ne ta cimma kafin shiga cikin ƙawancen shugaban ƙasar iran ibrahim raisi ya fara ziyarar ƙasashe uku na afirka yau laraba ƙasar kenya a ƙoƙarinsa na faɗaɗa hulɗar ƙawance ta tattalin arzikin ƙasar iran a sakamakon illar takunkumin da amurka ta ba mata jami'an iran da na kenya sun rattaba hannu kan yarjejeniyoyi biyar na fahimtar juna a fannonin da suka hada da fasahar sadarwa inganta zuba jari kiwon kifi da na kiwon dabbobi. Baya ga Kenya, ziyarar Resi ta hada da biyawa a Uganda da Zimbabwe shine shugaban kasar Iran na farko da ya ziyarci Afirka cikin fiye da shekaru goma. Babu ɗaya daga cikinmu da ya gamsu da yawan kasuwancin da ake yi a halin yanzu da kuma musayar tattalin arziki da ake yi tsakanin kasashen Resi ya faɗawa manema labarai jiya Laraba. kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Pakistan sun faɗa a yau Laraba cewa wani harin da 'yan ta'adda suka kai kan wani sansanin soja a lardin baluchistan mai fama da rikici ya kashe sojoji hudu tare da jikkata wasu biyar bangaren yada labarai na rundunar ya ce wasu 'yan ta'adda guda biyar sun yunkurin kutsawa cikin cibiyar da ke gundumar zob da ke arewacin lardin da sanyin safiya amma sojoji suka tare su sanarwar da aka fitar ta ce a wani kazamin musayar wuta da aka yi an kakkaɓe 'yan ta'addar cikin wani ƙaramin yanki da ke kan iyakar in ji sanarwar inda ta ƙara da cewa wani harin ramuwar gayya ya kashe 'yan ta'adda uku masu ɗauke da muggan makamai ana ci gaba da aikin shara na jami'an tsaro domin kamo sauran 'yan ta'adda biyu in ji rundunar tun da farko wani babban jami'in gwamnatin rundunar ya tabbatar da cewa 'yan ta'adda sun kai hari a yankin zob azim kakar ya shaidawa manema labarai cewa an kuma kama fararen hula a rikicin inda wata mace ta mutu wasu biyar kuma suka jikkata. zababben shugaban kasar paraguay ya sha alwashin goyon bayan taiwan shugaban paraguay mai jiran gado santiago pena ya faɗa a yau laraba cewa kasar za ta goyi bayan taiwan na tsawon wa'adinsa na shekaru biyar yana mai jaddada ta a matsayin abokiyar hulɗar diflomasiyya ta taipei a kudancin amurka Asusiya na ɗaya daga cikin manyan biranen da suka rage a yankin Latin America da har yanzu suka amince da Taiwan bayan Beijing wacce ke ikirarin tsibirin a matsayin yankinta ta kwashe shekaru da dama tana ƙoƙarin shawukan kan ƙawayen Taipei da su sauya salon ƙawance. ziyarar pena zuwa taipei na zuwa ne kimanin makonni biyar kafin a rantsar da shi kuma ya ce zuwansa ba wai haka kwatsam ba ne na zo ne don na tabbatar da ƙudurina a matsayinmu na 'yan paraguay na kasancewa tare da jama'ar taiwan har tsawon shekaru biyar masu zuwa in ji shi a wani jawabi da ya yi a ofishin shugaban ƙasar taiwan. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla bayan ba da umarnin hana sayar saya ko sayar da karafa a jihar borno da gwamnan jihar farfesa babagana umar zulum ya yi na ranar litinin wasu masu wannan sana'a sun roƙi gwamnan da ya duba makomarsu da na iyalansu daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu bayan da umarnin hana saya ko sayar da tsofaffin karafa a jihar Borno da gwamnan jihar Farfesu Babagana Umar Zulmi ya yi a ranar Litinin wasu masu wannan sana'a sun roƙi gwamnan ya kuma duba makomar iyalansu game da dakatar da su da aka yi daga wannan sana'a. Gwamnan da ya je zargi masu wannan sana'a da aka fi sani da ajakuta da cewa ana satin kayan gwamnati a kuma zo a sashi cikin matattun kayan karafuna wanda suke sana'an saya da sayarwa kuma ya ce akwai hatsari da suke fuskanta na wajen neman waɗannan matattun karafuna wanda suka kamu da 'ya'yan ƙungiyar boko haram kuma yi sanadiyar rayukansu sai je yayin wannan kungiya suka ce bai kamata a yi jimla gaba ɗaya ba ganin cewa akwai nagari a kuma batattu kuma ya kamata gwamnati ta hukunta duk wanda aka kama da wannan laifi da cewa ya yi wani barna amma dukan wannan mataki na kwab ɗaya ya masu zafi kwarai da gaske da cewa su masu iyalai ne kuma da wannan suka dogara kuma yanzu hakan suna da mutane kusan miliyan biyu a ƙarƙashin su da suke sayan waɗannan matattun karafuna da kuma saidawa ga dai irin dokan da gwamnan jihar borno professor baba abubakar na umar zulum ya sa akan wannan sana'a mun samu labari da yawa cewa ana sata kayan gwamnati musamman ka duba bayan nan wayannan duka kaya ne na na street light na gwamnati aka cire ka duba bayan ka kaya na telecommunication duka aka sata a cikin shekara hudu biyar da ya wuce akalla an kashe mutane dubu daya ana zuwa jeji don saboda a nemi wannan karafunan a kan neman wannan karafunan duk gidajen gwamnati duk makarantu an riga an sare ginin gaba daya an cire road an dauki kwano window moto hatta motocin gwamnati gaba daya an an sata kaya da kwamina don saboda haka gwamnati ba da za a yi zabar wannan ba don saboda haka daga yau har islam masha Allah sai mun yi wani abu a ji a dauki karfe a local government a kawo nan ko kuma a dauka nan a cire shi duka na sa hannu za na dakatar da sai inda mun yi wani abu. To ko me waɗanda wannan umarni ya shafa ke cewa ne? Daman kowane abu akwai lokacin shi kuma kowane abu a kadara ne yake zuwa daga Ubangiji. Amma ba mamaki shi mai girma gwamnan mu na Borno ya dan yi haka ne saboda ya yi gyara ya nuna mana cewa abin da muke kuskure ne a shi kiran da zan yi wa mai girma gwamnan jihar borno shine yadda mutane suke cin abinci a cikin wannan harkar da kuma mutane da yawa to ya kamata ya duba ya hakuri in ma laifi aka mishi sai ya kira mu ya sanar da mu cewa ko kuma ya sanar da mu cewa abin da kuke kaza kaza nan bana so da yake shi shugaba ne dole mu bi maganar shi don dama Allah yana cewa ku bi Allah ku bi manzon sannan kuma ku bi shugabannin ku eh daman don da aka dakatar da shi a hanyar cin abincin shi dole ya ji ba daɗi kuma dole eh, iyalan shi su ji ba daɗi to amma duk haka tun da abin da Allah ya kone bayan da za a dama wannan abin a rubuce ne kuma abin da zamu ga mai girma gwamna shine hakuri shi shugaba ne na al'umma dole wani guri a taka shi ya hakuri wani guri kuma ya dan yi zafi saboda gyara mun san wannan abin ba dan zalunci ya mana ba dan ya mana gyara ne akwai zargin da shi mai gina gwamna yi kamar na cewa akwai kayan gwamnati kaya ta haka da sauransu kamar akan kai muku kayan ku saya me za ka ce dangane da wannan zargi na eh wani ba za mu ce ba haka bane tunda mutane ne da yawa kowanne mutum da irin halinsa amma dukan mu kuma ba za mu zama zama iri ɗaya ba wasu ba za su yi irin haka ba wasu kuma za su yi dole ko a cikin gwamnati akwai wanda ni ne Hamisu Nasiru Bulunku ni dan ajakuta ne cikakke samar shekara talatin muke wannan abun ko muna da mutane sama da mutum miliyan biyu wanda suke ci suke sha banda da iyalansu to wannan abu dai mun zo mun same shi garanga tsaura na tsaka ne aka ce mm. mana gwamna ya dakile wannan abu wai saboda rasa rayuka to wanda suke kaka nan ba mu su saboda me saboda wanda bai da a jakuta ma yana rasa ransa wajen tafiya neman abincin sa a hanya to shine mu da yanzu na abu muna roƙon gwamnati ta taimaka ta mu da idan rahama yawa saboda me saboda shi a rayuwa an ce muku duka jam'u kaga wannan an samu matsala wasu kenan daga cikin masu sana'ar saya da sayarwa na tsofaffin karafuna da aka fi sani a jakuta kemiko kokan su ga gwamnan jihar Borno ga Babagana Umar zulum haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya madalla kafin mu yi ga na gaba a shakata da wannan faifan Thank shirin na zuwa ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. ba ga haka a duk lokacin da ake so za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin voahausa.com ko shafukanmu na kafofin sada zumunta Facebook, Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma sai rahoto na musamman. A kwanakin nan rundunar sojojin Najeriya ta yi bukukuwan ta na shekara-shekara karo na 160 a Ibadan domin tattauna muhimman batutuwa tare da ƙara tsuke da mara, don fuskantar ƙalubalen tsaro da ya dami Najeriya da 'yan Najeriya. Kanar Kabiru Gambo mai ritaya ya yi bayani a game da wannan bukin na sojoji a Ibadan. ana tunawa da gudunmawar da ƙasa ta yi wurin ba taimakon soja ga ƙasashen waje wurin kwantar da tarzoma da tashin kari da kuma ana tunawa da kuma operation din da muka je Congo da sauran wurare sama da kuma rawar da mazajen jiya suka taka da wanda su kuma suke takawa har ya. Menene tasirin wannan bukin? Tasirin sa saboda kara wa ma'aikatan kafin gwiwa da cewa abubuwan da suka yi ba manta da shi ba. Mutane da yawa Waton farar hula suna son sojojin Najeriya su mai da hankali wajen fada da watan 'yan ta'adda da mahasatan mutane da sauran masu aikata laifuka. Irin wannan taro akwai wani alfanu da zai yi kamar game da masu aikata laifuka. Da ina cikin abubuwa, a bikin ana yin abubuwa da yawa. Ana haɗuwa a zaɓo kwararru kan waɗansu abubuwa wanda ake so a tattauna a kai su zo su ƙara ba da haske da aka samu gibi a baya yaya za a inganta da shi nan gaba. ana tattauna ba wai tunawa da mazan jiya kada ake amma abubuwan da za su inganta aikin ci gaba ana tattauna abin da ake kenan da kuma ana nuna sababbin makamai da aka kara shigowa da shi saboda kara inganta tsaron kasa duk ana maganan wannan kuma ana fito da su a nuna wa jama'a kokarin da gwamnati take yi take taimaka wurin inganta aikin mutane tsaron kasa har kana a lokacin da aka yi wannan bukukuwan a nan ibadan sojoji sun fito da makamai su iri-iri sun eh. nuna ma jama'a wannan ma yana sa 'yan ta'adda su razana. Kwarai dan kamar ana nuna wa jama'a irin karfin da dan soja yake da shi da kuma waɗansu makaman nan gaba da za a ƙara shigowa da shi inganta aikin tsaro. Dan za ta ga akwai wata shekara da aka so a horar da sojoji game da tukin jirgi na sama ya zamana duk lokacin da gidan soja take neman ta amfani da jirgi ba sai ta yi wa magana ba. Ita kanta tana Ana da unit da za su rika tashi musamman helicopter shi aka san sojan kafa yake amfani da shi to maimakon kullum a rika dogara da yan air force army ta su ta kirkiro to har yanzu ma akwai wannan niyyar sai dai ba a san lokacin da za a aiwatar da shi ba a matsayin na tsohon hafsan soja a najeriya wace shawara za ka wa sababbin shugabannin sojojin da sabon shugaban ƙasar najeriya bola tinubu ya naɗa kwanan nan. Kawar da gan ba su zamana suna da ruba amanar kasa. na farko kuma inganta tire na mutanen su kullum karin ci gaba ake yi to dole ka tafi da zamani walfiya na mutanen su kula da shi wasu 'yan najeriya ma sun bayyana ra'ayoyinsu a game da wannan bukukuwan sojoji a birnin ibadan sunana ayo gaskiya bukukuwan da suka yi wallahi muri murna ina da ina da kyau sosai ana ana fito da shi haka nan gaskiya anan oyo state na mun gani lokacin da aka fito da shi makamin na fito da su a yi testing kowa ya gane dama ne ban sare rai muna da wannan abu makami ba sai da na gane abu ya ban tsoro a wallahi a sai sojoji mu suna da wannan makamin ga da aka fito da su aka nan kaga masu kidnapper masu kimon na aki abun ga dole su ji tsoro eh, su mu roba na eh, da suka gane su ma sojoji mu kuma ba wasa suke ba suna da kaya aiki sosai ka ga sojoji sun fito da waɗannan makamai a lokacin da suke yin bukukuwa a nan Ibadan kana ganin cewa wannan ya baka kwanciyar hankali gaskiya gaskiya da ba mu da kwanciyar kali amma da na gane wannan abu muna da kwanciyar kali gaskiya yanzu abu da na gane suna da kaya aiki kana ganin cewa kuma duk wasu yan ta'adda ba za su iya fuskanci sojojin Najeriya ba su ma suna da kaya aiki amma kan ba za su kamar irin wannan na sojoji namu ba saboda ba gaskiya ba mu sare suna da wannan kaya aikin ba suka fito da shi an yi testing kowa ya gane wallahi yanzu in hankali na kwanci gaskiya idan aka ce ka ba sojojin Najeriya shawara za ka ba su shawara su ci gaba da yin irin wannan buki gaskiya sai ba su shawara su yi ko sakara sakara ana fito da su haka kowa na gane a gane ya fi kwanci hankali cewa da a sai da dadin baki suna yi muna muna gane amma yanzu muna gane akwai kaya aiki sosai suna suna aiki suna da ga muhammed a hakikanin gaskiya duk wanda dan najeriya mai kishin najeriya kuma wanda ya san abubuwan da najeriya take ciki shine musu fatan alheri don hakikanin gaskiya inda tsaron najeriya ya kai da najeriya yana cikin halin haula'i gaba kura ba ya saya kina don tura ta kai da najeriya bango in har tsakani da allah abin nan da suka hito babu yaudara daga ciki mu dukan mu duk wanda dan najeriya mai kishin najeriya ba mu mu da wata ƙasa bayan ƙasar na Najeriya sai wa akwai ƙasa dan ƙasa ka zama cikin kasa in babu ƙasa dan kasa bai zama cikin ƙasa kowa gudu ya kai irin wannan baki da sojojin Najeriya suka yi a nan Ibadan kana ganin zai taimaka a fannin tsaro in haƙiƙa ne gaskiya inda gaskiya suke wallahi na taimakawa ina nufin da gaskiya kamar me yake ne to kasan ai akwai birgawar da ake mutane ta bigi giro ta cikin gari a nuna muna abin da dinnan kuma an ta'adda an san wurare inda suke da yawa mafi yawa sojojin Najeriya sun san inda suka zuwa su tunkare su don sun taba ba ma Najeriya sun taba hita waje ciyo nasara in tsakani da Allah suka yi duk inda aka kai soji sun taka rawar gani muna da masaniya tun lokacin su kuma ga wani duk abubuwan da faru su uganda su ina duk babu da baka sojoji najeriya ba kuma nan kusa kusa nan wurin lokacin ibb an kai lokacin abacha an kai su an kai su liberia an kai su sierra mun gani duk an kai su sudan lokacin obasanjo duk abubuwan da suke yi su waɗanda suke kwararrun sun san hanyar da suke su fitar da kansu kuma su kare ƙasar da suka zo karewa bale nan gida wannan biki da suka yi a nan garin ibadan sun fito da makamai iri-iri kala-kala da yin ma wasanni da jiragen sama mm. kai ana ka ganin yana da wani tasirin zai sa 'yan ta'adda su razana eh shi na tasiri tasiri don in har da gaske ake yi don duk mutumin da ka zakuwa kora shanu sama da nagi dubu biyar ko dubu daya ko dari biyar ko dari shida su kora su a ƙasa shi ɗibi kilomita ashirin ko talatin ko arba'in kamin ya kai ga daji da shanun nan ya kamata a ce wanda a sama yana ganin inda yake yana ganin inda yake tunda an taɓa kora shanu na an kora na abokina sun bata shi na kowa kora ba a yi mutuwa ko kurma gaba ɗaya da su da masu shanun eh, da shanun da su duk gaba ɗaya. to wannan bukin yana da wani alfanu. alfanun shi guda ne inda gaske suka yi tsakani. amfani da Allah don saboda sun nuna cewa akwai makamai duk dan Najeriya musu fatan alheri Suna sunana Muhammadu Budaji sarkin Hilani sayin nan taron nan da suka yana da kyau musamman ma na bana wanda yake yan ta'ad ko hali a sun dai tarwada mu arewaci don Allah muna son su nuna azaka hazaƙa su nuna cewa su sojoji na su murkushe mu da yan ta'addan ga hankalin mu da bai kwanci ne ko shi ba ka in gida kake in daji kake in cikin shago kake in gona kake dai hankalin ka bai kwanta ba dangane da yan ta'adda ina kira ma ga shugaban kasa tulumbu don Allah ya kara ba sojoji ƙarin gwiwa na ya ba su goyon ba makamai yadda suka so da albashinsu na musamman ya kara musu domin su murkushe yan ta'adda abin ya kai wala haula wala quwwata kana ganin cewa irin wannan taro yana da kyau sojojin nan su ƙara zaburar da kansu da kansu sojojin nan taron nan da suka yana da kyau domin tuna ma junan su ma suka ƙarin ƙarhi na wanda yake duk shekara su ƙara tadda kansu su ƙara zahafa zukatun su tadda tsime su tadda tsimen tsohon tsime ya tashi A nan na soja su tabbata a yi musu a yi musu wannan annurai na ƙara da ɗan ta'adda yake har zanzana suka kanda kai can. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal, yanzu kuma sai wasanni a takaice. wani mamban kwamitin zartarwar hukumar kwallon kafar kasar ghana dr randy abi ya mayar da martani ga masu zargi da suka da kuma farma hukumar kwallon kafar kasar da irin hali da asanti kotoko da accra hassan uku sun ka samu kansu a ciki an sha zargin hukumar game da mummunar hali da kungiyoyin guda biyu suke ciki kungiyoyin nan biyu da su ne jigo na kwallon kafar club club din ghana sun kasa taɓuka komai a wasannin club club afirka dukkansu sun kwashe sama da shekaru goma suna tanga-tangala a afirka yayin da suke ci gaba da nutsewa an gida har matsayin ƙasa da ƙasa hakan ya sa wasu ke zargin hukumar kwallon kafar ghana game da wannan hali da suka shiga shin gfa ke tafiyar da house of oak da kuma sai a asantikotoko 'yan kilabun guda biyu ba su kokari meye ruwar hukumar mamban kwamitin zartarwa randy abe ya jefa wa 'yan jarida da ke yawan faɗe banza faɗi wofi muhammad kudus ya koma netherlands bayan ya zo hutu nan gida ghana na wani lokaci ya dai koma ne don ya shirya wa kaka mai zuwa da zai yi da ajax amsterdam ɗin ƙasar daja ɗan wasan da ta tarin kungiyoyi sun karin kazawarcinsa ya dai bayyana ne a future sports complex a ranar laraba don duba lafiyarsa kan ya haɗe da abokan wasansa su motsa jiki 'yan wasan da sun yi wasanni na ƙasa da ƙasa a ƙarshen kakar da ya shige an ja su cikin atisayi yadda za su farfado da ƙarfinsu kudus dai kusa ne a cikin 'yan wasan klabin ɗin na kuma a rinka yaya ta raɗe-raɗin transport ɗin sabanna inda ƙungiyoyi da dama sun ka nuna sha'awansu suka bukaci ya ba da baki ya taka musu leda su nuna cewa Brighton ɗin Ingila ya shirya tsab wurin miƙa tayinta waɗan wasan na Ghana har yanzu dai babu tabbas game da makoman dan wasan ko da yake ina sauran shekaru biyu na kwanta raginsa da ainihin klabun din nasa hukumar kwallon kafar kasar ghana ta kaddamar da wani sabon kagaggen hanyar wasan kwallo wadda ya dan sha bamban da yadda kasar ke wasa salon wasan zai gane hanyar da wasan kwallon ya dusa wanda shine zai bayar da hanyar yadda wasan kwallon kasar zai kasance hukumar kwallon ƙafar kasar ta yi alkawarin yin aiki da duk masu ruwa da tsakiya shanun kwallon kafar yadda za a bari tsarin ya yi tasiri ga abin da shugaban hukumar ke faɗi. We have a scientific work done mun samu shahada na aiki da hukumar cikin gida ta yi kundin da zai jagoranci wasan kwallonmu kundin da zai sa wasan mu ya girma kundin da zai gano siffan wasan gana. in ka maganar muhammad polo kana maganar yin abin gani da kwallo ana ce masa wasa da kwallo daga ran laraba mun kaddamar da sabon salon wasa na kasar ghana shine dnn kwallon kafar ghana da wannan muka iso karshen labaran wasannin radwanan la muktar sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaidar Radwan. Yanzu kuma ga Amina ta da mana da labarai amma fa a takaici. a yau laraba ne shugabannin kungiyar tsaro ta NATO suka gana da shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky yayin da suka rufe wani taron koli a bamban birnin kasar Lithuania inda suka jaddada goyon bayan su ga Kiev na shiga kawancan amma ba su kulla wani takamaiman alkawari ko lokaci da Zelensky ya nema ba. a yau mun haɗu a matsayin daidai da juna ina sa ranar wato ina sa ran ranar da za mu haɗu a matsayin waɗanda suka kulla ƙawance in ji sakatare janar na neto john stolensberg shugaban ƙasar iran ibrahim raisi ya fara ziyarar ƙasashe uku na afirka yau laraba ƙasar kenya a ƙoƙarinsa na faɗaɗa hulɗar ƙawance ta tattalin arzikin ƙasar iran a sakamakon illar takunkumin da amurka ta ƙaƙaba mata jami'an iran da na kenya sun rattaba hannu kan yarjejeniyoyi biyar na fahimtar juna a fannonin da suka hada da fasahar sadarwa inganta zuba jari kiwon kifi da na kiwon dabbobi. Hukumomi a Pakistan sun faɗa a yau Laraba cewa wani harin da 'yan ta'adda suka kai kan wani sansanin soja a lardin Baluchistan mai fama da rikici ya kashe sojoji hudu tare da jikkata wasu biyar. Bangaren yada labarai na rundunar ya ce wasu 'yan ta'adda guda biyar sun yunkurin kutsawa cikin cibiyar da ke gundumar Zob da ke arewacin lardin da sanyin safiya amma sojoji suka tare su. zababben shugaban kasar paraguay ya sha alwashin goyon bayan taiwan shugaban paraguay mai jiran gado santiago pena ya faɗa a yau laraba cewa kasar za ta goyi bayan taiwan na tsawon wa'adinsa na shekaru biyar yana mai jaddada ta a matsayin abokiyar hulɗar diplomasiya ta taipei a kudancin amurka to masu raro da haka ne muka ƙashin shirin namu na yau sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe alhamis idan Allah ya kai mu inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Za kuma ya zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye mu da suka gabata ta mu na voa hausa.com da kuma shafin mu na facebook. Yanzu a madadin Amina Bahara Auna da ta na kamo shirye-shiryen namu na yau sai Julie Leather Gresham wadda ta ba da umarni tare da haɗa shirin har ma da injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumal ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.